أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. a yau kwanan wata ashirin da hudu ga watan rabi'il awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine kuma ya dace da 25 ga watan daya shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ci gaba da darasin wannan littafi na sharhu sunna lil barbahari rahimahullahu ta'ala da muke gabatarwa duk ƙarshen wata idan ba ku manta ba a satin da ya wuce ko a watan da ya wuce mun tsaya ne a can gabar magana ke magana dangane da واعلم أن الدين الأتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان ابن عفان مكذو هكر الشيء هل إني وهو أضر على هذه الأمة من إبليس أما يودا متاشني أكن ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعاون وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم duk wanda ya gane abinda malaman bid'a ko 'yan bid'a suka watsa suka bari na sunna ka gano abu kaza da abu kaza da abu kaza sunna ne amma malaman bid'a sun bar su ko 'yan bid'a sun bar su ba sa aiki da su ka kuma gane ma fara fihi abinda suka rabu da sauran musulmi a kai suka ware suka yi bid'a su sannan kuma fatamassaka bihi mutum yayi kamu da sunnar da aka zubar din fa huwa sahibu sunnatin wa sahibu bid'a ay wa sahibu jama'a to ya zama ma'abucin sunna ahlus sunna kuma shine wanda yake tare da jama'a mabiya annabi kuma wannan wanda yake da wannan sifa haqiqun an yuttaba'a ya cancanta a bi shi wa an yuhfaza kuma a kiyaye shi wa huwa mimman ausa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda annabi yayi wasiya da a bi shi kuma a kiyaye na tsallake wani abu ne nam Alam anna usula albida hanya haka ne jama'a haka ne inda na tashin nan inda na tashi ne daidai ko mutumi na kasan na san hannunka na san ka kasan yawwa ka yi rikodin to ina nema waye amma ni dai alama ta ka ganna da alama ba kun ganta na ruka to ni dai to kamar wannan karatun ai mun yi shi ko yanzu kenan mun yi tsallake ne kake so ka ce ba wanda yake tare da musacin da ya wuce ni dai kam ni ina kan yaƙini a sai dai kuma an dawo da ni da waɗanda kaga mun yi wa'alam annal wa'alam annal ilma laysa bi kasratir riwaya wal kutuba ko wal kutub idan mun koma in mun koma can so wannan magana tana magana akan duk wanda ya gane wata sunna da aka boye ta ko ba aiki da ita ya aiki da ita to wannan ya dace ya aiki da ita din rashin aikata wani abu da mutane ba su yi ba ko da suka yi kare sa ka ika aikata abin da annabi ya zo da shi ko manzo Allah ya yi wasiya ka kasance da waɗanda suke bin sunnarsa sallallahu alaihi wa sallam na farko akwai buƙatar ilimi ba za ka gane sunnan manzo Allah ba sai ka yi ilimi ka karanta abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi jahili wanda baya karatu ba zai iya fahimta ba abu na biyu akwai bukatar haƙuri malam wanda zai bi wanzan Allah sai ya yi haƙuri saboda zai samu tsangwama zai samu zargi zai samu suka a rayuwarsa wanzan Allah ya ce a ƙarshen zamani wanda ya riko da magana ta ko ya riko da sunna ta zai zo kamar wanda ya rike gaushin mutane ka san rike gaushin mutane yana da wahala ba zai ma yiwu ba to wanda ya riko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to daidai yake da wanda ya rike gaushi ko kuma ya rike kaya ko ya zauna akan kaya zai haɗu da wahala al'anat wa ta'ab so wa ihtaju ila sabr wa alam anna usula al-bida'i arba'atu abwab usul al-bida'i arba'atu abwab gurin ka يتشعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون حوا ثم يسير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى ألفين وثمانية وثمانمائة كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله ما لن يتكسني تشوى tushen bid'a gindin bid'a roots na bid'a to ƙofofi guda hudu ne amma daga waɗannan ƙofofi guda hudu kowace ƙofa tana yin ‘ya'ya shine ya ta sha'ab tana yin ‘ya'ya reshe-reshe har sai da aka samu reshe-reshe ‘ya'ya wajen saba'in da biyu kowane ɗaya daga cikin waɗannan bid'o'i saba'in da biyu ɗin ko ƙofofi saba'in da biyu ɗin ko ƙungiyoyi saba'in da biyu na bid'a to su ma suna yin ‘ya'ya hatta tasira ha ila alfaini wa mi'a sai sun kai dubu biyu da ɗari takwas dukkansu kuma dalala akan ɓata suke bayan wannan wa kullu hafin nari illa wahida dukkan su kuma wannan kohofi da ƙungiyoyi da ɓangarori guda 2,800 nan duk suna cikin wuta banda ƙwaya ɗaya waye wannan ƙwaya ɗaya wa huwa man amana bi ma fi hadha kitab shine wanda suka yi imani da abin da ya zo a cikin littafin Allah kuma aka yi kudiri da abin da ya zo a cikin littafin Allah ɗin ba tare da shakka ko kokwanto a cikin zuciya ba shine min ghairi ribatin fi qalbihi wala shukuk fa huwa sahibu sunnatin to duk wanda ya riko da wannan to ya zama ma'abucin sunna wa huwa naji insha Allah kuma shine wanda yake mai tsira da yardar Allah tabaraka wa ta'ala ana abin da ake so a ce mana idan zamanin nan ya zo shi na ƙarshe za a samu rarrabuwar kai da ya yaduwa da wawwatsewa kowa zai kirkiro abin da ya ga dama kuma ya ce wa mutane shine addini kuma shine gaskiya kuma ya ce sai an bi shi sa manzon Allah ya faɗa dama a hadisi man ahadatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya kirkiro wani abu cikin wannan lamari namu na addini wanda baya ciki to an mayar masa kayansa saboda annabi ya san za a zo a kirkiro abubuwa daga ƙarshen zamani waɗanda ba shi ya ce a yi ba da sunan addini kuma a zo ana kaɗa musu ƙararrawa a ce sai a yi annabi ya ce duk wanda ya kirkiro wani abu wanda ban ce a yi ba to an mayar masa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad a wata a wani hadisi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid na hore ku da sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu masu shiryarwa ku yi riko da abin da su abubakar da umar da usmanu da aliyu suka zo da shi ku yi riko ku ciza da haƙwaranku masu kwari wa iyyakum muhdasatil umur ku cikin kirkirarrun abubuwa sababbi na zamani fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala dukkan ƙirƙirarren abu wanda annabi bai yi ba bid'a ne kuma duk wata bid'a bata ce kuma dukkan wata bata tana cikin wuta abinda ake nufi da bid'a shine ma laysa lahu dalilun min alkitabi was sunna duk abin da bai da dalili a littafin Allah ko sunnan manzon Allah shine bid'a duk abin mutane suke aikatawa aka laluma babu hujja a Qur'ani aka laluma babu hujja a hadisin manzon Allah to wannan abin ya zama bid'a to shine abin da ake so a ce da kai ko me da aka ce kai da sunan addini ko kuma jama'ar gari suke yin sa da sunan addini to ya kamata ka nemi dalili ka nemi hujja akan wannan abin akwai dalili akai akwai aya da ce ai ko akwai hadisi da yace ai duk abin da babu aya duk abin da babu hadisi duk abin da maganganu na malamai na kware bai tabbata akai ba to ka watsar da shi ko da kuma mahaifinka ne ma yake in ba haka ba ya zama bid'a kuma galiban ita bid'an nan abocinta yana raya cewar yana neman kusanci ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala akwai maganganu akwai ayyuka ana samun bid'a asliya akwai bid'a idafiyya wadda asliya ita ce wadda wato tun asalinta ita bid'ar da aka yi ta daman ba ta da tushe a cikin addini kwata-kwata akwai idafiyya wanda za ga akwai aikin da yake asali Allah ya shar'anta to amma sai a ɗan raba wani abin da bai shari'a ba ne ka gane ku sai a nemi wani abu wanda yake shari'a ta ce a yi to in an zo bid'a ita izafiya kenan sai a ɗan jingina ta a haɗa ta akan abin da ya zo a shari'a sai a tukuikuya a cusa mutane yanzu misalin zikiri inda za ku gane zikiri kaga zikiri ibada ne zikiri shay'un mashru'a an shar'anta ayi zikiri Allah ya ce allazina amanu zkurullaha zikran kaseeran wasabbihuhu bukratan wa asila ku ambaci Allah safiya da maraice ku yi ta zikiri ku ambaci Allah daidai gurgurdu والذاكرين الله كثيرا والذاكرات Allah ya yabi maza masu ambatan Allah da yawa da mata masu ambatan Allah da yawa fadhkuruni azkurkum mashkuruli wala takfurun ko ba ka bane so kaga duk musulmi ya da akwai zikiri zikiri yana da amfani to in an tashi bid'a idafiyya shine sai a shiga ta babin zikirin mai kwan abar mutane su aikata zikirin da Allah ya ce a yi da wanda manza Allah ya ce a yi sai a dan lalumo wasu wanda ba su da dalili Allah bai ce a yi ba annabi bai ce a ba sai a cusa su ma ciki sai a ce su ma zikiri ya zama bid'a idafiyya an dan raba ta ta dan dosana ita ma a sa ta a cikin inna rududu to ba zai hana ta zama bid'a ba to da bid'a idafiyya da bid'a asliya din duk la khaira fiha ba wani alheri a ciki ana yi wa Allah buta ne da abin da shari'a ba ta ce a yi ba wa ta na ta da'uha ma katabnaha alaihim kaga rahabaniya bauta ne ana yi wa Allah bauta amma ba da abin da Allah ya shar'anta ba to wannan kenan um, sannan ya nuna mana cewa cikin fitinar da za ta faru a cikin wannan al'umma shi mai littafi da ya kawo mana wannan za a samu rarrabuwar kan mutane saboda hadisin da manzo Allah ya ce sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa wannan al'umma za ta rarraba ta yayyade ta wawwatsu kungiya kungiya 73 duk yan wuta ne sai kwaya daya to shi yasa ya ce ma za a samu rasa rasa sa wajen 72 ɗaya ce ta daidai ta 73 ita ce ta daidai sabai suka ce suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana ala ma ana alaihi yawm wa hanya ta kware din su ne wanda suke kan abin da nake kai ni yau da ni da sabaina kuma dama ya gaya musu yace man ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan kaseeran ya ku sabaina duk wanda ya nisan kwana a cikin ku zai ga sabani mai tarin yawa kware da so ku yi riko da sunna ta da sunna halifofi nasu Abubakar da Umar ka ku wayi gari a koya muku zagin abubakar a koya muku zagin umar kun kun zagi abubakar da umar ba ku bi sanya halifofi na magabata ba da zamanto ainihin wato wato kun wayi gari bayan Allah na kware da aka ce a yi riko da abin da suka zo da shi da sunnar su to kuma su ne abin la'anta kaga wannan ya nuna mana akwai hadari kere kware da gaske Allah kiyaye to na farko daga cikin ƙungiyoyin da malamin yake faɗa wato an rarraba tushen bid'a a duniya gabaki ɗaya hudu ne to tushe na farko akwai ƙungiyar shi'a firqatu shi'a waɗannan sun taimaka ƙwarai da gaske wajen raba kan musulmi da asalin shi'a ta faru ne bayan kashe sai na Usman ibn Affan kawari ke suka kashe Usman ibn Affan masoya aliyu suka ce su aliyu suke su daga suka kashe shi aka fara samun fitina da rabuwa kai suka yi ta daga ali suna girmama aliyu suna ta girmama shi suka ce aliyu shine shine wasiyin Allah wai wai wani malamin su shugaban su wani bayahudi abdullahi ibn saba al yahudi bayahudan yaman ne ya ce ya gani a cikin attaura kowane annabi yana da wasiyi mai wasiyi wanda ya barwa wasiya kowane annabi yana da mai wasiyi wanda ya barwa wasiya dan hannun damansa wanda ya bar masa wasiya so wasiyin wannan al'umma shine aliyu wannan fabba yahude ne yake faɗa wannan abdullahi ibn saba ya shiga musulunci da munafurci don ya raba kan musulmi kuma ya ci nasara a kai to wannan shine baban shi'a ga baki ɗaya duk wanda ya tambaye ka menene tushen shi'a gindinta mai gidanta wanda ya tsuguna ina ta ya samar da ita shine abdullahi ibn saba al-yahudi wa yahudan yaman kuma babban su ne mutumin su ne suna girmama shi sosai amma ya shiga musulunci ne nifakan dan ya kawo rabuwar kai a cikin al'umma daga nan ya ce aliyu shine khairul ausiya mafi alheri cikin duk annabawa wasiyansu masu musu wanda suka yi wasiya to aliyu shi fa kowa so aliyu shine shugaba bayan annabi kaga daga nan sai nuna cewa kenan abubakar ya yi disqualifying abubakar totally ana nan ana nan ana nan ma suka da suka ce ma yau ai ai aliyu ma Allah ne ma kafin ma sai ce Allah kai suka ce ai shi ya kamata ma ya zama annabi shi ya kamata ya zama annabi bayan nan abu ya haɓaka ya haɓaka har suka fara cewa Allah suka ce Ali huwa huwa to shine da ya gane makircin su kuma sai ya fara kashe su yana kona su shi Ali ya kashe su yana kokona su har sabai suka ce ya zaka ringa kona mutane da wuta to kuma dai saboda fitina kar a za a samu fitina ya kore su daga garin Madina ko daga garin kufa ya baza su ya ce su koma madai suka koma wannan abdullahi ibn saba al-yahudi shine fara samar da fitina a cikin musulmi shi ya fara kiran ayi tashayyu li ali ibn abi talib Allah kiyaye kuma shi ya fara yada fikira da tunanin cewa wai wai ai aliyu sabai sun zalunce shi an cuce shi ya kana kanin annabi za azu zo a kwace halifanci a ba abubakar wai an kwace halifanci a wurin aliyu kuma sun zo bayanin aliyu sai su ce jarumi ne ya fi kowa jarinta to in jarumi ne ya fi kowa jarinta me yasa bai bubbuge mutane ya karɓi halifancin ba to da irin waɗannan maganganu haka ai ta faɗa maganganu na suka ga sabai ana yaban aliyu to daga nan aka samu tashayyo kuma waɗannan shi'a din suna da ƙungiyoyi da yawa daga cikin ƙungiyoyinsu akwai ƙungiyar su ake ce da shi al-mufaddila wannan ita ce ƙungiyar shi'a ta farko kenan waɗanda suke fifita aliyu akan dukkan sahabbai aliyu ya fi abubakar aliyu ya fi umar aliyu ya fi usman suna ake ce da su al-mufaddila to amma a daɗin a farko su dai kawai suna faɗa ne masu wannan ra'ayi suna faɗa ne cewa dai aliyu dai ya fi duk sahabbai gaba ɗaya su abubakar duk suna bayansa su a wajen ko ba ka bane ba amma ba sa suka akan halifancin abubakar ba sa kuma suka akan halifancin umar da usman su dai suna cewa dai gaskiya in dai su ne dai aliyu ya fi to wannan dai kuskure dan ku a gaban annabi an nuna wanda ya fi kowa shine abubakar a gaban manzo Allah kuma bai musa ba aka ce sannan Umar sannan Usman a gaban manzo Allah aka yi wannan sai da yawa kuma Aliyu shi yake faɗa Ali bin Abi Talib Aliyu ko ana so ko ba a so ko an yadda ko ba a yadda ba shine na hudu duk da cewa dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam dole Abubakar yana gaba da shi sai Umar yana gaba da shi Usman ma yana gaba da shi yana gani suka yi halifancin nan kuma sahabbai suka yi ittifaki a kansu so shi kuma ya zama na hudu haka Allah ya ga dama haka Allah ya tsara babu wani magana zagin wani dan me za a tsine Abubakar al'ance shi dan ya zama halifa da farko dan me za a zagi Umar dan me za a zagi Usman ina fata ana fahimta yawa. bai fi Abubakar ba bai fi Umar ba bai so Usman ba kowa yana da falala irin tasa bari ma shi aliyu ma ya musanta ya kuma yi fada ga wanda yake fifita shi aka abubakar da umar har ma ya ce duk wanda na je yana fadan cewa na fi abubakar na fi umar sai na yi mai azaba shi aliyu yake fada sai na yi mai ukuba razi Allah ƙungiya ta biyu a cikin shi'a akwai waɗanda suke cewa aliyu shine wasiyin annabi kamar yadda muka faɗa na shine wanda annabi ya mai wasiya kenan shi ya fi cancanta ya zama halifa halifancin abubakar halifancin umar halifancin usman gaba ɗaya zalunci ne wannan 'yan ƙungiyar shi'a ta biyu kenan wannan kun ga wadancan sun ce aliyu da shi ba amma ba zagi ba suka ba komai su ra'ayinsu ne kawai to kuskure ne amma dai ba su yi zagi ba to waɗannan su kuma da zagi zalunci ne wai duk abubakar da umar da usman duk zaman da suke zaman zalunci ne kuma kwace su yi aliyu shi ya kamata ya zama halifa kuma sabai ma sun zalunce sun cuce shi suka kwace halifanci suka ba waɗannan mutanen da mutanen da suke batattu in ji su da faɗa ƙungiya ta uku su ake ce da su a shi'atul hula shi'a masu zurfafawa suka ce gaba ɗaya ma manzancin ba ma magana halifanci ba shi'atul gula kenan rike sunan shi'atul gula suka ce duk manzancin ma gaba ki ɗaya ba na manzan Allah ba ne ba bai cancanta ya karbe shi ba na Ali Jibrilun kuskure yayi to wannan ma ai lafazi ne mai kyau akwai waɗanda suka ce ba kuskure ba suka ce Jibrilun mahaici ne suka ce inna Jibril khana fasarrafa hali muhammadin Allah ya turo shi ya kawo Aliyu sai ya ha'inci irin nasa kawai ya je bada annan Muhammadu halifanci suka ce wa illa fa misalatu aslu hali ali amma an ba kama ya asalin manzanci ga baki ɗin Aliyu ne ibn Abi Talib Allah ya sauya suka ce Jibril ya cuci mutane ya hana ya hana Aliyu shine shine appropriate person da ya dace a bashi a bashi manzanci amma ya je ba Muhammadu to kaga da wannan ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yana littafi mai kyau min hajji sunan a wanda Allah ya sa samu dama ya mallake shi yake cewa a cikin yan shi'a duk wanda yake da wannan aƙidar cewa manzo Allah bai cancanta ya zama annabi ba jibrilu ha'inci ya bawa annabi aliyu ya kamata a bawa to kafiri ne arne ne cikakke to kuma an gaya muku da yawa yawa yan shi nan da kuke gani suna tafiya suna yawace a duk aqida su kenan suna wani abu ne da ake ce da shi taqiya ka san wannan magana duk mutum musulmi idan ka kawo masa ita ba zai karbe ta take ba su dole sai ka yi shimfiɗa mai tsawo kafin ka ɗora shi anan ya fahimta sai an fara koya maka zagin su abubakar da umar tukuna a rinka kawo maka tarihi na an zalunci halin baiti an zalunci iyalan gidan annabi ana yi maka wannan ana jan ka kana tafiya daga nan kuma sai a zo a tafka maka wannan wallahi mala wannan shine aqidar mutanen abun tausayi ka duba yadda suke yawo a gari suna ɗiban mutane abin tausayi ga mutanen mu yaran mu ba karatu yanzu wannan duk abin nan da muke faɗa malam yana nan shekara nawa ɗaruruka dubu an rubuta wannan a littafi to amma mutanen ba sa karatu ba ka karatu sai kuma a haɗa ka gaba da masu karatun wanda suka karanto suka binciko suka gano gaskiyar suke faɗa al'umma sai a haɗa ka ƙiyayya da gaba da su ka ce ma ma jinin su ma ya halatta to wannan ita ce aqidar shi'a ku shi yasa ba yanda za a yi ahlus sunna shirya da dan shi'a ba yanda za a yi dan shi'a na ba ahlus sunna sannan kuma ba yanda za a yi ahlus sunna ya bi dan shi'a kuma saboda direct attack ne da ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga mutanen nan kaga ba su ma yadda da annabcin annabin ba to cikin aqidar su akwai waɗanda suka fi kowa ma wannan tabargada su wanda suka fi wannan tabargada su cewa ma suka yi duk ubangiji duk allan da ku ji wannan magana fa mara kyau duk allan da ya kasance annabinsa muhammadu ne mana allan da ya zamanto shi allan nan ya yadda annabi muhammadu annabi ne sannan shi kuma wannan muhammadu wai halifarsa na farko wai abubakar ne kaji ko sannan halifansa na biyu wai Umar sai kuma Usman suka ce to ba su yadda da wannan Allah ba ka ji gada ta farko ko to wata gada kuma da ya fi wannan ma illa shi ma suka ce shi kansa Muhammadu kafiri ne ka a'udhu billahi da wannan magana ma me dalili suka ce ya auri kafira yace ya auri suka ce ya auri kafira ita ce Aisha yar gidan kafiri shine Abubakar sannan ya auri kuma duk wata kafirar Hafsa yar gidan wani kafiri Umar sannan ya aurar da Issa ba ɗaya ba ba yaya biyu wa kafiri shine wa Usman wallahi mala idan ana gaya muku tabargazar da shi a cikin wallahi wallahi tallahi ina jin ba za a bar su yawo ba ma saboda kafircin yan shi'a fa ya fi ya fi yahudu da nasara to amma na gaya muku a tarihi na ga farko tun daga farko sun shiga shugaban ya shiga musulunci ba yahudi so ya shiga musulunci saboda munafurci masu waɗannan mu yaran mu da suke yawo kurin aje a karbo yan dalolin a Iran ya je abinda zai kurin yanzu ana ana sa suna ihu ku ba koya muku gawayi ba ba inda za ga 'yan shi'a sun sa littafin addini suna karantar da mutane a masallaci ba ka taba gani ba ba karatu a ce yau sun sa yara sun hada ce qur'ani ko an koya musu tafsiri ko an koya musu ilimi ko an koya musu kaza su aslan ma masallatai ma ba su shi masallatan ma ba su shi ka gaya mu wani masallacin ne zaka ce wannan na abu na ne shiga cikin mutane suke sai inda suke karfi sosai dan kokarin rufe bakin kar a zarge su masu masallatan sukan yi ɗaya biyu amma za su zauna ne a cikin kusurin ka muku sa muku aƙida kaga mutum malam kamar mai nutsuwa da hankali amma wallahi malam wannan aƙida ce da shi a shaida nan dai kuna gani sai ga anguwar ko da baka tsammani na sai ga ya dauki tuta ya dauki tuta shi ma yana zagayawa so wallahi amana ne akan ku samari matasa duk inda kuka zauna ku isar da sakon Allah ku gaya wa mutane cewa wallahi wannan yahudanci ne da wallahi da na san da na zo muku da da littafin suna sunan nabawi na ibnu taymiya da yake bayanin fuskokin da shi a suka kama da yahuda za ku sha mamaki ba ta da kyau ba addini ne mai kyau ba kwata kwata kazanta ne kuma abun tausayi shine yan uwan yan dariƙa da sufaye da kuma suka hada kai da su wai an zo taron maulidi sai a ji a ɗebo yan shiya saboda suna da kayan kiɗa saboda suna da tutoci suna da kaza suna da kaza a zo a haɗu a zazzagi su abubakar da umar da su usmanu suna da aisha tana kira malamin dariƙa da dogon carbinsa a yaba shi a kamba shi a ce masoyin manzan Allah ne bayan an gama zagin sabai a ɗora shi an tara masa jama'a suna masa ihu a kullum sai dai a sa su faɗa da suna. sunna an sha fada ana fada ilimi ne yi ku zo ku yi bayani a yi karatu a fitar da ilimi a littafi a yi bincike a gaya wa mutane amma sai ku ta kawo mutane shi ba a yi ta to kuma abin da zai baka bakin ciki shine mutanen mu malam ba sa karatu ba sa karatu ba sa son zuwa wurin karatu to wanda ko damu baya zuwa makaranta baya zauna gaban malamai ya karbi ilimi dole komai aka bashi zai dauka komai aka bashi zai dauka to yanzu kun ji wannan kungiyar ɗaya ce daga cikin kungiyoyin shi'a da suke da wannan to akwai firka ta hudu a cikin yan shi'a din duka kun ga rarrabuwar da yake bada din ko kungiya ɗaya ce fa amma ita kanta ta samu jami'al wa qulubuhum shatta su ne masu cewa aliyu Allah ne shi su ne wanda Ali bin Abi Talib ya kona su da na gaya mana ya tona ramun muka an gaya muku ya sa a tura masa wuta ya ce duk wanda kuka ji ya ce ni Allah ne ku kawo shi ku jefa shi kurin in fara gasa shi kafin Allah ya gasa shi ta tukunna haka ita gasa sai yana zuwa su a wuta ya kone su farkus suna raye fa ba wai sai ya kashe ba da ranka kawai wallahi za a tukuikuye ka sai a jefa ka a wuta a cikin rami haka za ka mutu subhanallah ce lamma ra'aitu al'amra amran munkaran ajjashtu nari wa kambara ya yace yayin da na ga lamarin ya girmama babban munkari ya zo ana cewa ni Allah ne ai sai na hura wutata na nemo kambara kambar abin da ake nufi da kambar shine hadimi wanda zai mun hidima ya taimaka mu ya ta kone su a cikin wuta in sun zo wajen sai sun ga an tahuwa an tahuwa kai ne Allah kai ne Allah mu kai ne Allah mu haka suke ta gaya wa Aliyu. kuma yanzu shi yasa zaka kowanne shi a zaka yanzu zaka je an je magana Ali ayyanzu yanzu yanzu zaka sun fita daga hayyacinsu aliyu aliyu aliyu aliyu to tsiyar kenan nan gaba da sun yi zurfi za su rinka cewa shi Allah ne kamar yadda din suna faɗa Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yana faɗa cewa wajibi ne waɗannan mutane masu wannan aƙida a kashe su da takwabi ya kar a kona su amma lallai duk wanda aka same shi yana cewa wani Allah ne to a sare mai wuya saboda annabi ya ce la yu'adhabu bin nar illa rabban nar bai hana a kashe su ba to wannan daga nan aka daɗa samun wata firƙar kuma tete yaduwa tete yaduwa tete yaduwa to kun ji kungiya ɗaya ko dan da ce muku asalin bid'a ba cewa hudu ne? to ɗaya kenan shi'a to kungiya ta biyu ita ce kadariya tushen bid'a a duniya daman guda hudu ne to guda hudun nan suka yi yaya kun ji daya yan shi'a na biyu kuma akwai wasu yan bidan su kuma yan kadariya su kuma gaba ɗaya ba su yadda da kaddara ba kaddara ba su yadda da ita ba su ma kuma malam kungiya ce mai zaman kansu akwai garurukan da kasashen da gaba ɗaya su ne kaddara ba su yadda da ita ba ita wannan kungiya a ƙarshen zamanin sahabbai ta bayyana ita dariya su ma kashi biyu suke akwai kadariya jabariya su kuma wannan sun kai matuka wajen wato wato wato isbatul qadar su wannan sun wuce gona da iri kuma wajen tabbatar da qadar akwai kuma kadariya nufa waɗanda kuma sun kore kaddara bid'a ke wato malam ita wannan kungiyar in ka ce kadariya kamar ta zane biyu a ƙasarta a cikinsu akwai waɗanda ga baki ɗaya sun kore kaddara babu ita ɗaya kenan to a cikinsu kuma akwai wanda su kuma ƙaddarar sun tabbatar da ita ƙoba, har ta zama matsala bid'a kenan ita bid'a man tsiyarta kamar balle, kowa diban ta yake ka ke ta yanda ka ga dama kur yanda ta sauka wani da aikata to wannan masu kore kaddara su ne a cikin su aka samu mutazila yan mutazila kenan da wanda suka bi hanyar su gaba ki daya su waɗanda suka ce ba wani kaddara duk dan adam duk abin da ya shi yayi ba hannun Allah ciki aikin da duk bawa zai yi ba Allah ne ya halitta ba wannan mu'tazilawa kenan ko a cikin kadariya ne aka samu ƴaƴa mu'tazilawa yanzu ka tashi ka tafi kai kai ka hanka in ka zauna kai kai ka hanka in kai sallah kai kai ba ruwan Allah bai ma sani ba kenan dan adam shi yake wa kansa aiki da kansa to ya zamu mu gane su kuma waɗancan jabariya waɗanda suke tabbatar da kaddara suka wuce gona da iri su kuma suka ce duk abin da ɗan adam ya yi Allah ne ya yi kamar ya in yi shagiya Allah ne ya sa ya je sha eh sallah Allah ne ya sa ya je sha yayi suka ce idan dan adam ya mutu Allah ya masa azaba dan ya sha giya ko ya zina Allah ya cuce shi saboda a aqidar su ai Allah ne yake wa bawa komai suka ce baka yi sakai komai ba sai Allah ne ya saka so su ba su yadda da wani magana dan adam an kawo shi a matsayin jarrabawa ba yanzu kun gane bambancin waɗancan sun kore kaddara duk abin da kai kai kai to alu suna suna tsakiya ne kamar ya suna tsakiya suka ce shi dan adam Allah ya bashi ji ya bashi lafiya ya bashi gani ya bashi hankali ya ba shi damar ya gane ƙarya da gaskiya ko ba haka bane amma kuma Allah bai yi amfani da ƙarfinsa don tilasta masa ya bi shi ko kar ya bi shi ba yanzu ba mun zo karatu ba kaga aibo ta Allah ne akwai wanda aka daura masa mari aka ce sai ya zo karatu babu ko yanzu wani kuma ya tafi shan giya yanzu haka wani Allah kiya yana ce yana zina da wata ko yana kokarin yin zina da yar mutane to shi kuma shi ma daura masa mari akai aka ce je to kaga dan adam yana da mashi'a kenan lalle duk abin da za a yi a duniya da ilimin Allah ne babu wani abin da zai faru a duniya ba da me ba da ilimin Allah ba iya sane amma kuma ya bar rayuwa ta zama jarrabawa yace gashi nan ga alheri nan ga sharri nan amma ga annabawa da manzanni na turo su su muku bayanin hanyoyin kwarai su muku bayanin hanyoyin banza so sai mu ba ku dama da jarrabawa ku bi Allah shine za ku samu aljanna in ba ku bi Allah ba kuma za ku shiga wuta to shine daman jarrabawa ai kuma daman shine in kai din za ka samu lada amma yanzu su waɗannan jabariya masu cewa ko ko yan mutazila masu cewa bawa shi yake wa kansa aiki ya ya alici duk aikinsa shi ta mutum ya je bakin hanya idan tirela ta zo za ta ba sai abin nan sai ya tsaya ko kuma waɗanda suke cewa Allah ne ya masa ko me Allah ne yake masa me yasa idan ya ga mutuwa yake guduwa so kaga wannan bidiyoyi ne hadari kaji su mamunin abin ba daɗi ko <laughs> to Allah ya sauki. to suna da alaka kwarai-kwarai da gaske ta wajen su waɗancan wato nadariya jabariya sun kai matuƙa wajen tabbatar da ƙaddara cewa Allah ne yake komai in ka yi sallah Allah ne ya sa ka kai in ma zina kai ma dai Allah ne ya sa ka kai Allah sauki Allah ke ƙungiya ta uku shin manya-manyan ƙungiyoyin bid'a da duniya akwai kuma khawarijawa khawarijawa su ne waɗanda suka fito suka yi fito na fito da aliyu bin abin talib suka yaƙe shi suka ce kuma aliyu kafiri ne kaga waɗancan sun zai ko suka ce shi Allah ne to kuma waɗannan su kuma da suka zo lokacin da aka samu yaƙi tsakanin aliyu da muawiya ibn abi sufyan aka samu matsalar takim su Abdullahi dan Amr su Abu Musa al-Ash'ari da aka nada su zamanto su ne yan bangaren takim wanda za su shiga tsakiya su sulhunta waɗannan mutanen suka cewa Aliyu ya zama kafiri suka haɗa makamai suka ce in sun same shi sai sun yaƙe shi Aliyu ya bi su yana ta sulhu yana ƙoƙarin jan hankalin suka ce muna sanar da kai Aliyu wallahi kashe ka neman lada ne a wajen Allah wallahi in mun kashe ka za mu samu matsayi a wajen Allah ya ce ni dan suka ce wallahi sai mun kashe ka su ne mutanen farko da suka fara fito na fito da ɗaukan makami wa shugaba su kuma ƙidar su faɗa da shugabanni a yaƙi shugabanni sun halatta jinin musulmi duk wanda baya aƙidar suka ce arni ne kafiri ne ahlul gulu wa tatarrufi fi dini kenan ga addini a wajen sun gaya maka in kaga suna sallah wallahi sun fi ka iya sallah in ka ga suna karatun qur'ani subhanallah takawarsu za ta ɗauki hankalinka amma suna da bala'in tsanani a addini ga tsoron Allah ga tsiyamun laili ga sallah ga karatun alqur'ani amma ba fahimtar addini kaga mutum zai zo yana ta karatun qur'ani amma bai gane addini ba kar ka dauka da mutum yana ta karatun qur'ani wai shi ya fi kowa ne zai yana fahimtar yana karanta qur'ani amma bai ma fahimce shi ba a nan nan akwai mutanen da aka kawo mana kukansu balma ni na zauna da wani daga cikinsu akwai waɗanda muka tura ɗaliban suka je suna musu wa'azi a nan nan nan nan cikin wani ƙauye a nan cikin bici akwai wasu ƙauyuka a nan gurin hmm. wallahi nan garin na akwai abubuwa da yawa in an gaya maka za ka yi mamaki mutanen nan malam ba sa sallah kuma amma fa musulmi ne amma fa gaba ɗaya rayuwar su karatun ƙur'ani ƙur'ani idan ka ji yaro karami dan shekara na sai ka daina zabga qur'ani qur'ani a zaune qur'ani a amma ba sa sallah ya ba ka sallah ka ce Allah ki aqimu salata a tsayar da sallah cewa yi a tsayar da ita an ce a tsayar ta kuma kun kuna yi ga <laughs> ga jahilci rawanin da yake suna nan akwai wani daga cikinsu da ya zo wuri na Usman bin Affan ya same mana tattauna da shi wasu su ana ce su yi digawa addinin diganci riga ɗaya suke sa a duniya haram ne kai riga biyu riga ɗaya za ka sa riga biyu kai riga biyu ashe ba ka da tsoron Allah ka ma yadda da duniya kana santa ta za ka dinga riga biyu ɗaya ce ka cire ta ka bar wando a jikinka ka wanke ta ka gane ko in ta bushe sai ka cire wandon ka wanke to masu dan sassaucin ra'ayi ne suka ce ya halatta ka ɗauki bargo ka yafa ka wanke su in sun bushe ka mayar ni ya zo min da rigar a jikin sai ta gaga wannan rigar ba ya dai ita na mallaka a duniya yana addinin da zanci to mun ta yi dai da shi ne ta kokarin bayyana masa da ya ce zai ya fahimta ban sake ganin da ya dawo ba ana nan an cinkunsa a cikin gari mana ana ta rikici akan maulidi ana ta rikici akan wane ne ga mutane nan yaran mu ɗaya da su kalan mu ɗaya da su jahilai nan yan ƙauyukan garin nan yan local government nan karin ka dan fufuta ka shiga ƙauyuka ka yadda mutane suke da bala'in buƙatar addini wasu suna ta zama kirista wallahi ina so in gaya ma Kano tana daga cikin jihohin da a Najeriya ake bala'in karban kiristanci a cikin Kano din da take kuma tana cikin jihohin da kuma ake da a tafi kowace ma malamai ka iya cewa duk Najeriya babu jihar da take da yawan malamai irin Kano ba kowa ya zauna sai zai sha iska ya sha iska ya cika za ya balla kashi a yana akwai bukata a rinka fita samari a yi karatu a fita aje a taimaka mutanen ƙauyukan nan to in a wancan lokaci malam sun haɗu da waɗannan ƙungiyoyi wannan ƙungiyar fa ba wacce za a zo a kaɗa mata ƙararrawa ba ta samu mabiya ba Allah Allah har wani ƴan jabariyan da waye waye da Allah ya jarrabe mu da wani malami ya je ya ɗebo ta a kasashen su in ya kawo ya kafa ta wallahi karba za su ta jahilai ne suka fiyawa, jahilai ne suka fiyawa. to waɗannan khawarijawa ke. sun raba kan musulmi suka ce a yi fito na fito da duk shugaba suka ce Ali bin Abi Talib shine kafirin farko la kiyaye ta ya su Allah dai ya taimake shi ya tallafa masa har yanzu kuma ba su daina fito na fito ba kuma akwai su a duniya jinin musulmi kuma haram ne kuma duk wanda ya aikata kabira ɗaya ya zama arni kaba'ira shin kaba'ira zunubi da shirka ana ce da su alwa'idiyya Allah kiyaye suna yakar musulmi yakin su ba su damu da yakan arne ba musulmi suke fara kashe kashewa tukunna su a wurin su dan su ne matsala kashe su din kashe musulmin bai zama ba ai kafarta musulmin bai isa ba sai an zo an yaƙe su kuma kuma su ce jinin su kuma halal ne dukiyar su kuma halal ne shi yasa manzon Allah ya faɗa a hadisi sifar waɗannan khawarijan yace yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awtan khawarijawa suna kashe musulmi su bar kuma kafirai kuma haka sifan su yake su ta kashe musulmi amma ba za ka taɓa ganin sun je sun yaƙi wani arne ba ba a taba ambatowa tarihi khawarija sun sun yaƙi kafiri ba a'a musulmi suke yaƙa to daga cikin wato firka ta sai firka ta ta ta ta, ta hudu kenan ko yawwa akwai akwai akwai wato murji'a ita ce ta hudu tushen bid'a kenan su waɗannan murji a ƙirar sumala suka ce duk wani aiki da gani baya cikin imani ko babu aikin da za ka yi wai a ce wai ka ƙara imani suka ce kuma imani fa abu ne sandararre guda ɗaya suka ce da fir'auna da sauran annabawa da abubakar da umar duk ɗaya da imanin fir'auna da sai na abubakar iri ɗaya ne bai da bambanci kuma babu wani aikin da za ka yi waya ƙara ma imani kuma suka ce ko ba kai yi aikin ko ba kai mumini ne ko ba ka sallah kai mumini ne ko ba zakka ko ba azumi kullum mumini ne kai ba dai ka yadda da Allah ba ina ce kai ka yadda akwai Allah ko kawai cewa da kai ka yadda dama al-imanu at-tasdiq ne a wajen su so tunda ka yadda kai akwai Allah shikenan kawai ko kar kai sallah kar kai azumi kan mu'mini ne kai wanda ayoyin da suka yi magana akan mumini kana ciki kyau suka fi su tsanani akan wannan abun ne yan jami'a da suka yi tarayya da su anan cewa shi imani kawai sani ne inda kasan ka san Allah zuce shi kenan kawai to a cikin wannan murji'a din suna da 'ya'ya akwai a sha'ira <laughs> kaga asha'irin nan malam da yawa yawan mutanen mu da yawa yawan malamu ma a sannan nan ko a garin nan duk yan asha'ira ne akan mazhabar asha'ira suke tafiya dan bana manta lokacin da aka tabbatar da shari'a a nan Kano aka ce za a yi shari'a to sai da aka yi ta tafka rikici tsakanin su malaman akan constitution din da za a yi amfani da shi suka ce sai dai a ba ash'ariyanci ce ash'ariyanci kuma to akai suke galiba to illan malam ba a ma san a sha'irar ba ba a ma san ta ba kaga karatun nan kuma malam sai an yi shi tawwa ba ai magana kawai mutum ya tashi yana ɗaura rawani yadi talatin yana rike carbi yana bata bakinsa da goro kawai shi kenan ya zama malam ba za haka ake a garin nan yanzu yanzu sai ka zama malam wallahi da an ga kana yawan dogon carbi da daura rawani akai akai Yana muzurai kawai sai a kar maka Allah shikenan kawai wallahi sai sai da kai malami kuma ka zama ka hau gwamnati ma za ta yi harka sai ta nemi shawarar ka wallahi su asha'ira cewa suka yi al'imanu hu al-i'tiqadu kawai bil qalbi a gurin asha'ira kudiri a zuciya shine imani kawai in dai ka kudirce a ranka ka kudirce Allah a ranka to kana da imani ba ko baka faɗa da baka ba ba sai ka ce ashhadu Allah ilaha illallah kai furuci da baki ba in dai a zuciyarka kai kawai to kana mu'min sannan suka ce ba bukatar aiki ba wani ka je kai aikin hajji kai sallah kai azumi kai waye la wannan ba shi ke nuna kana da imani ba itikadin kawai ya <laughs> to su'alu suna suka ce a imani shine wato i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkani dole a samu wannan dole sai ya hau wannan rukunin ba zai taɓa yawa mutum yana da imani ya yi ƙudiri a zuciya kaɗai ba ya ƙudurta a zuciya ya faɗa a baka muji sannan kuma aiki ya yi don mun ga kana aiki a fili malam kuma a zuciyarka baka kudirce yadda da Allah da imani da Allah ba to kai ba mu'mini ne? kai ma ba musulmi ne. a wurin ahli sunna dan kayi aiki da gangan jikinka an ga kana sallah kana azumi kana komai na zahiri amma ba a taba jin ka yadda da kalmar shahada kana furta ta ba ba musulmi bane kai ba mu'mini bane ko ka zo ka ce yau a zuciya ta ni na yadda a'a ka yadda a zuciya ka furta da baka ko kana aiki sai ga wani kuma yace shi ya yadda a zuciya ya kuma ainihin wato furta da baka amma in an kira sallah bai zo sallah ba kuma duk azumin da ake shi baya yi so a gurin waɗannan asha'iran fa shi mumini ne fa ko da baya sallah tunda shi yayi kudiri a ransa subhanallah to wannan shine ash'ariyanci kenan to akwai yan karramiya a cikin su kaga ita ma tana ta rabuwa karramiya su kuma yan karramiya cewa suke imani furuci ne da harshe kawai ko da mutum bai kudurta a zuciya ba akwai kuma a kasan su ma murji'atul fuqaha su sun dan kara suka ce a kudirce a zuciya a faɗa a harshe ko ba a yi aiki ba ba komai warji'atul fuqaha dukkan su gaba ɗaya sun yi tufaki aiki fa gaba ɗaya baya cikin imani ko kai sallah ko ba kai ba ko kai azumi ko ba kai ba ko kai wani mu aiki na motsi ko ba kai ba kai ne to kaga nan duk sun saba a ahlus sunna فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أهل السنة كنا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هو الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إيمان هنا قالوا أن يوعى الله تعالى وأن يوعى الله يفكر في إيمان إيمان سنة قوي mai yawan azumi mai yawan kiyamun laili mai yawan sadaka imanin sai ya karuwa dan qur'ani yace li yazdadu imanan ma imani kaga imani yana karuwa kenan wa yazdada alladhina amanu imana masu imani samu karin imani kaga ashe yana karuwa kenan wa yanqusu bil ma'siyah kuma sabon Allah yana rage imani duk wanda ya tinkari zina ya tinkari caca ya tinkari shan giya to gaskiya imanin imaninsa yana raguwa baya zuwa jam'i imanin sai yana raguwa baya zuwa wajen karatu yana ibada imanin sai yana raguwa wannan shine manhaji na kwarai ko ba haka bane ba wanda ya sha bamban da sauran waɗannan ƙungiyoyi da aka faɗa to wannan kenan wa annan nasa law waqafu inda muhdathati al-umuri wa lam yatajawazuha bi shay'in ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن malam ce ka sani ya kai mai karatu da mutane za su tsaya akan abun da duk aka ƙirƙiro shi su tsaya ba su wuce gona da wuri ba da iri ba yawwa kuma ba su haifar da wani zance ba wanda babu dalili daga annabi asar an rasulillah babu wani asari ba riwaya daga manzon Allah ko sahabbai to in sun tsayu ba su yi wannan ba to su ba yan bida bane an gane ko mutane su tsaya kas su shiga cikin harkar bida su tsaya su tsayu akan sunna kadai kas su kirkiro abubuwan da Allah bai ce ai ba da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ai ba kas su ketare sunnar manzon Allah cikin maganganun su da ayyukan su to sun zama ahlus sunna kuma ba su aikata bid'a ba kenan manzo Allah ya faɗa ce inni tarikum fikum fikum ma in tamassatum bihi lan tadhillu ba'di ni fa na bar muku a cikin ku inji annabi abinda in kun yi riko da shi har abada ba za ku bata a bayana ba kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunan manzon Allah a wani hadisin yace taraktukum alal bayda na bakku akan hanya fara sol lailuha kana hanya daranta kamar rana daranta hanya da na bar muku daranta kamar rana ne wajen haske ita ce sunna mala sunna sunna kamar rana ne komi a fili yake ba wani boye boye ba wani kira ka gefe a ce a dan gaya ma wannan sirri ne kaza kaza kaza kaza na wai bisir fatiha wai wani bisir fatiha waye ya ce wani bisir fatiha ina annabi ya ce wani wani bisir fatiha wasu haka suke bugar da mutane cika wanda ba su yi karatu wai sai su rinka ba su tsoro a yana da lakani lakanin mai ba da wani lakani na nan da Allah ɗaya eh kuke da shi ɗaki ne a cikin cikin zakashi mai wari kuma in yi kawai mutane su zo su ta barazana mutane suna dora su akan bida a hana ku bin sunna ana can ku barazana ci kai in baka bi mu za ka yi albarka ka bi mu za ka samu albarka in baka bi mu ka alaka me kun ka ce abi Allah abu manzan Allah ka ce wai abika wai ba abika wai an halaka an ki abika mutane nawa suka saba ma suka bi kuɗi suka bika wadata ko ba ka bane ba ku rike kaburburan nan in ba ku rike kaburburan waliyar da ce wani ba fa za ku shiga talauci a yanzu talauci a garin nan duk wanda yake cikin talauci bai rike kabari bane shi sa ba cikin talauci da arna nan ba su addinin ma ba su da shi amma sun fi kowa kuɗi yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a duniya waye ne musulmi ne eh arne ne mai crazy kuma ko an ce ma samun kuɗin bin Allah ne dama waye yake ganewa ba kowa yake ganewa wai sai a ce wai in fa baka mutanen ba za ka talauci to sai ka ce to dan ni tunani yanzu duk wanda yake talauci a garin nan daman dan bai ga waɗannan ba ne to in ka bi su za ka yi arziki sai kuma ka duba ka gani shi ba zai ce in ka bi su za ka yi arziki kana zuwa yana yana dan gawa shi a kan kala ga wannan adan sha adan sha ruwa kana mika mai hamsin fa kai da Allah saka Allah albarka Allah albarka haka zai karbe ta hamsin baya iya ketare ta aure bai zai daura ba sai an bashi kudin malami to tunda ka bi shehu ka bi akara maka Allah ai ya kamata mu ga kana ruwan kudi yayi to amma mutane ba ganewa suke ba ba ganewa suke ba gani suke haka din shine kawai malam ka zama ka bi sunna ka huta kawai a baka qur'ani a baka hadisi amma bayani dalla dalla ba wani koyi koyi kawai da abin da baka gane baka ce a fa ma bayani ba yawa ni fa ban gane ba amma bayani yawwa amma in kace amma bayani ha ah, linzami ya buga mun bakin kaza wai sai a ce ma wai ai ba za ka gane ba in ka matsa sai ka gane halaka za ka yi ce to to to malam to alalla ba haka na san wani aka yi zo ta danna mabiyansa wannan karamomin da waye waye sai mabiyan ce ka a karam kalla abun nan yayi nauyi ban fahimta wai ce ni ma haka aka bani na samu matsayin nan kai ma ka karba to shi yasa malam ba sa son awar sunna kwata kwata saboda babu da awar da za ta wayar maka da kai irin dawa ta sunna kuma na sha maka ya muku na koyi kore muku wallahi malam mun zo lokacin da ba wani koyi koyi malam ba mu da wani abin da zamu koya mutane ba mu gaya musu ba babu shi za mu fito mu yi bayani malam ga in ka ganni ga yadda nake in na gaya maka wannan abin da shi ne abin da na fahimta shi na gane ba wani wani wani yana da wata karama in an bata masa rai zai yi kaza kaza a garin nan fa ne na mutane hankali wai wani wai cewa wai wani malami wai wallahi in aka bata masa rai wallahi in Allah ka hadiri zai tura shi gwarzo ka ji fa kai wai an bata masa rai wai zai ana ruwa ya sauka a garin sai tura shi gwarzo haka ita kuka na ba shi hakuri <laughs> walam ka sani annahu laisa bayna al-abdi wa baina an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran illa an yajhada shay'an mimma anzalahu Allah aw yazid fi kalam Allah aw yanqusa aw yunkira shay'an mimma qala Allah aw shay'an mimma takallama bihi Rasulullah fattaqillaha rahimakallah wanzur li nafsika wa iyyaka wal ghuluwa fi ad fa innahu laysa min tariqil haqqi fi shay' tayyib abin da yake so ya nuna mana anan shine ka sani cewa abubuwan da suke warware musulunci suna da yawa za a iya samun mutum musulmi mai imani ingantaccen imani na gaskiya ko ba ka bane amma daga baya sai zo ya ridda ya bar musuluncin ya warware wani daga cikin tushe na musulunci ko ya fada cikin abubuwan da suke na waƙidul islam cikin alƙaunu wal wal i'tiqad alƙaunu kan mutum ya faɗi kalmar kafirci duk wanda ya faɗi kalmar kafirci ba tilasta masa akai ba to ya zama kafiri qalu kalimatal Kufri wa kafaru ba'da إسلامهم Allah ce sun faɗi kalma ta kafirci kuma sun kafirce bayan sun musulunta kina ashe mutum zai iya zamantawa cewa mumini mai cikakken imani kuma ta wannan tafiya din hatta ya sira kafirin ya je ya faɗo wata kalma ya zama kafiri kamar misalin an yajhada shay'an mimma anzalahu Allah tsakanin bawa da imani yana nan akan imani laisa bainal abdi wa bain an yakuna mu'minan hatta sira kafiran illa an yajhada shay'an mimma anzalahu Allah yana nan kan imaninsa amma in ya musanta wani abin da Allah ya saukar ya zama kafiri ko ya zida fil islami ko ya zida fi kalamin la ko ya je ya ƙari a cikin maganganun Allah ya ƙari ko kuma ya tauye wani cikin maganar Allah don ra'ayinsa ko kuma yin kira shay'an min maqalallah ya inkari wani abin da Allah ya faɗa ko kuma wani abin da annabi ya faɗa ya musanta ya ce bai yadda da shi ba to wannan zai iya mai da mutum ya zama kafiri to maganan ba kama tana iya fadda mutum ya zama kafiri waɗannan kafiran ba ga sun Allah ce wala in hum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'abu ina ce da magana ne da baka suke faɗa wa annabi bakar magana ko ba ka in an yi magana ce a ba mu ba sa muke muna tsawa ne Allah shi kula billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kun zama arna kun zama kafirai man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai mutum an kuma tilasta masa ne bayan da zai zuciyarsa a cike take da imani to wannan ba zai zama kafiri ba amma wanda ya faɗi kalmar kafirci ya zaɓa ya zaɓi kalmar kafirci ya faɗa zama harbi kuma aiki yakan iya fadda mutum daga musulunci kamar wanda zai je yanka ba dan Allah ba zuwa ko wanda suke zuwa wurin malamai su ba su lakani su ba su magani suna neman wani abu sai malamai ya ce ka je ka yanka rago amma an ka zo yanka ragon nan ka kira sunan aljanu suna nan da yawa fa ne kaza sai a baka kaza a ce ka yanka ta amma in za ka yanka ka kira sunan wani rauhani to duk wanda ya wannan ya zama ne ko mutum ya bakance ga wani Allah ko ya sujjada wa wani Allah duk wanda ya je kafa goshinsa yayi wannan sujada da ake ta sallah kana ji na ko wani ya je kafa goshin sa ya je wani ba Allah ba to ya zama arni to kuma yanzu gashi nan a zahiri kuna gani ana ta nunawa wani wani ya je malamin sa sujada gashi nan fa a littafi nake karantawa akwai abin da yake fidda mutum musulunci bil fi'li ka an yadhbaha li ghairillah aw yunzira aw yanzira yayi bakance li ghairillah aw yasjuda li ghairillah yayi sujjada ga wani ba Allah ba to ga wani malami a ƙasar nan saboda ya zama malami ko wali ne ko shehi ne ko waye ne wani ya zo zai gaishe ni da ido na gani ya kafa goshi na rantsi da Allah yanda yake wa Allah sujjada azhar ko asar haka ya kafa goshi ya danna yanzu wannan kana shakka akan kafircinsa kuma shi malamin da da aka yi masa wannan kai kana shakka akan arnancinsa ko shi fi kowa daura rauni kuma ko shi ya fi kowa jin tarbi kuma ko shi ya kowa da awa na san annabi to wannan abun fa suke sai su rinka cewa wai an kafirta su ba dole a kafirta ku ba ya malami zai zana saboda shi malami ne wai kawai wani almajirin sa wani mabiyi wai ya zo gaishe ka wai sai ya kafa goshi a ƙasa kuma har da wai shafa mai gadan baya fa yayi fa yana tsaka ya fa yana yana irin mai tashi tashi tashi kai kokari tashi tashi abin nan shi kuma da yake diga ne abin nan mahaukaci koshin sa a ƙasa abun mamaki a ƙasar nan aka yi wannan abu kuma aka yi kuma yan bid'a suka zo suna ta karewa wannan abu to ya za a yi kan musulmi a haɗu kawai wasu malamai malam sun zauna kawai suna cin duniyar su suna barna suna sabo Allah kuma wai ba za a yi magana ba yanzu wannan mutumin ba haka yake wuce gaba ya yi wasu mutane limanci haka zai zauna wai da dauki qur'ani wai yana yawan mutane wai tafsiri waya a rediyo wai yake sa waya ana sauraron wai tafsirin kuma kowa ya gani karara ko bai musa bai ce ƙarya aka yi ba ba ma bai bai ma cewa fabricating aka yi aka kirkira abun aka danganta masa ba ya tabbatar an yi din wani da yazo yana kare shi ce ba dole a yi masa ba ai matsayinsa ne Allah ya bashi har sada kuke matsayin izala haka ba aka faɗa I don't know ban san ya mutane za su understandin wannan wannan wannan tsinanniyar shirkar ba dan wannan cikin shirkar ma tsinanniya ce ai ko kaya sara wallahi a matsayin ka na dan adam ka je ka tsuguna ka yi sujada ga wanda cikinsa akwai kashi ba zai iya azurta ka ba ba zai iya talauta ka ba wallahi bai sai baka ba kuma wallahi bai sai hana ka ba kuma in kai ciwo wallahi bai sai warkar da kai ba kuma in kana cikin talauci wallahi bai sai yayi maka ba ko bai sai a hana a ma tambaya kabari ba kuma bai isa hana kansa mutuwa ba shi kansa ma bai isa hana kansa atishawa ba bai isa hana kansa hamma ba da matarsa da 'ya'yansa yadda kowa yake da shawa haka yake da ita yadda kowa fitsari zai matsa shi haka zai je kwance wannan rawanan da alkyabbar da komai da wandan sai ya tsuguna ya tsula fitsari dan me zaka zo kana wa dan adam kaga malami fa ana mutunta malami ne a girmama shi in ya mutunta Allah mutunta manzon Allah sai shi ma a girma saboda ya girma Allah ya girma Allah amma mutum ya fito ya yi tsaye wa Allah ya ce aikin da ake wa Allah a yi masa ya yi wa Allah kishiya ya tsaya ya ja daga Allah ma ya ja daga an yi wa Allah sujada shi ma masa sujada sai kuma ka kana girma shi harka da bayani akan aqida ba compromise yawa kuma ya kamata mu gaya muku ba mu yanzu ba lokacin lallabawa ba ne. yawa ba wani magana lallabawa kurin in ka fahimta ka fahimta in ba za ka fahimta ba kai tafiyar ka yawa bayani ne na gaskiya na dalla dalla amma waɗannan mutanen ka zama musu ido wallahi sai sun halakar da al'ummar nan in dai malamai ba sa wa'azi suna bayanin gaskiya to za su yi ta kibar da mutane ne so duk wanda ya inkarin wani abu da Allah ya saukar da shi to shine kuma wannan malamin wanda da aka yi masa wannan abu shine yan kungiyar sa yaran sa su ne masu waka suka ce malamin sama Allah ne shirin sama Allah ne to yanzu nan wannan satin nan da ya wuce wani kuma dan wace mun zai kawo mun yace new version ta fito wata waka sabuwar fitowa ta fito ita kuma in yas ya fi Allah haka ake in yas ya fi Allah in yas ya fi Allah in yas ya fi Allah haka ake ita kuma to ai saboda sun yi wancan ba wanda ya kama su ba wanda ya dauki mataki a kansu ba ai komai ba an sa ta ma an ji kawai an mai da abun ya zama haka kawai an ce lam yalid wa lam yulad ba ai komai ba an ce wani yanzu to an fidda wata ni ba kuma iya fa Allah tana nan za ku ji ta za ta za ta hau titi a gari so ba wani koyi mu duk masu aqida irin wannan wallahi malam ba ma tare da su ba ma tare da su a wannan aƙida ne wallahi sun tuba sai sun bayyana tuba kuma duk mai wannan aƙida da ya yadda da wannan sunansa arni a wajen wallahi arni cikakken arni wallahi ko limamu unguwar ku ne na rantsi da Allah kafiri ne ko baka yadda ba ba wani bata lokaci in dai mutum zai zo ya ce wai wai malamin sa Allah ne ko ya je ya tsuguna yau wani sujjada ko saboda walitansa ko saboda sarautarsa yanzu akwai sarakunan da a ƙasar nan sujjada ake musu a kafa goshi a ƙar akwai wanda za a musu ruku'i daga ruku'i a wuce a yi sujjada suna zaune ƙato fa yana zaune in gaya maka ya tura uban tambansa kurin mutane zo su mai sujjada saboda ya saba yana hawa doki doki mutum ne duk basarakin da ya sa aka yi masa sujada a fadarsa ya je gaban Allah ya bada da ansa a bambance shi ne Allah ko Allah ne Allah wannan tsarin sallah da kuke gani a yi kabbara a rike hannu a yi a dago a yi sujada a dago babu wani ɗan adam da ya isa ya masa ko annabi muhammadu ne ba a yi mai kaji mai gaba ɗaya ko to ko manzan Allah ne ba masa to ku kaga ba za a manzan Allah ba ku kun ku ba wani wanda zai zo ya ce mana a yi masa ko mu yadda ko ba mu ko kuna yi ko ba kwai ko an shekara shekaru ana ko an saba ana ko mene karatu ne wa'azi ne na san wata rana ba ni zan yi ba wannan yaran ne za su yi to kaga gaskiya na zo wanda in faɗi ta ko ba ka bane ba yawa amma ban faɗa ba jikokin mu za su zo su faɗa lokaci kuma tafiya yake so ku tsaya akan tauhidi ku huta kawai yawa fattaqillah rahimakallah kai bawan Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wanzur li nafsika wa iyyaka ka duba wa kanka da kanka ka duba kanka da kanka ka tausaya wa kanka da kanka ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum ka tsaya ka duba wa kanka hanya ta kubuta wa iyyaka wal ghuluwa fid din ka nisanci zurfafawa a cikin addini yawwa wuce gona da iri a cikin addini hatta addinin karka yi shi wuce gona da iri da in ka yi wuce gona da iri sai ka ridda ko ka zo ka watsar da shi daga baya ma ka daina الغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء zurba ba a cikin addini ba hanyar gaskiya bane kwata kwata girmama addini kuma yana fidda mutum daga addinin ko dai gaba ɗaya ko kuma wani bangare na shi akwai guluwi a addini a cikin ibada kamar yadda 'yan kirista suka yi akan rahbaniya da aka faɗa bauta a zo ta bauta amma kuma ta banza ba wacce Allah ya ce a yi ba shi yasa manzo Allah ya tsoratar da wasu abai da suka suka same shi ka tambaye shi ya yake ibada a gida ya yake azumi ya yake kaza ya musu bayani ya shiga gida kawai sai wani daga cikin su yace shi fa gaba ɗaya ma yanzu bacci ma ya daina yin da dare me za ka ce kwana sallah kawai wani kuma yace azumi kullum sai ya azumi ya daina shan ruwa da rana kullum azumi zai wani kuma ya ce to magana aure ma shi bai zai ba dan aure bata lokaci ne ya shi ma ya je dauko wata kura ta zo ta jawo masa matsala mace ta zo ta dame ka ta hana ka sigar abin gari kawai rabu da ita kai ta sallah kai ta ibada wani kuma ya ce ina ganin cin nama fa ma matsala ne in ka ci nama ma kamar kana son duniya ne yace ya daina cin nama kaga waɗannan ashe annabi yana jiyo su a bayan gida da aka faɗi aikin da annabi yake ka annabi ta kalluwa sai suka ga kamar annabi ma aikin da yake ma yayi kaɗan ma su bari su kure kwano malam annabi yana jin su ba sai fito ba yace ina waɗannan mutanen ina waɗanda suka ce kaza kaza ka ce ga wani ce to wallahi ana afshakum lillahi wa atqakum ni na fi ku ta na fi ku doran Allah yayi ta musu bayani yana cewa aure sunna ta ne fa marra jama'a sunnati ba laysa duk wanda yake wai saboda ibada dan tsoron Allah dan yawan sallah dan yawan karatu ba zai aure ba to baya tare da sunnata shi kansa auren ibada ne ko aure sannan kuma ni dinnan duk da ku gani na fiko da tsoron Allah da na nakan kwanta na sha bacci na na more da daddare nakan kuma yake wani bangare ne sallah shikenan haka rayuwa take khairul umuri awsatuha in ka ji kana jin bacci kwanta kai baccin ka daga karshe in ka san ka samu wa kanka baccin da zaka samu lafiya a ka to akwai na shedan kuma sai ka hana sai ka tashi ka bautawa Allah haka ake a dan taba kadan a taba sallah yace magana azumi kuma bana azumi kullun la sama man sama al-abad duk wanda ya azumi har abada bai azumi ba irin wannan masu yin azumi kullum wai dan saboda tsoron Allah wai shi kullum azumi yake ci zaki auliya wallahi azumi yake alhamdulillah azumi yake kullum kullum azumi yake shi daman da an ga take da dana tsakiru tsakiru gaba ɗaya ya fita daga hayyacin har wani lido yake wallahi suna dan mana suna da yara ce tarbi a wuya ya abinan sauransu kullum ana ana abata su hantar su ana ana abata wani wai shi tsoron Allah yake annabi ya ce duk wanda ya azumi kullum bai ba in kawa ne kafa annabi to kana mu yawmun wa yafṭiru yawman yau ya azumi gobe ya sha manzo Allah ya kuma ina cin nama sosai ya ce wa ana akulul lahama malam duk wanda ya samu nama ya gyara kawai Allah kuwa in baka ci ba ka cuci kanka don ka ɗauka ta gawa ne kin cin nama a baka kaza biya ya nuna Allah ne ba tsoron Allah tsoron Allah kin cin nama wa ga ma ka baje kaza ka cinye ta Allah sa albarka ka cinye ta ka tashi da dare kai sallar dare ba shikenan ba ka ba da haraji wai wai wai wai shi baya cin nama annabi ya ce to ni ina cin nama ina sallah da dare ina bacci kuma ina aure ba wanda zaba sunna ce bale sai ce ku tashi ku bani da wani wayan ba shi zikiri wai wai ka je kai ta zikiri sai an ce kai mahaukaci ne wai zikirin ka wai bai ba sai an ce ai wai wai mai zikiri cikakken zikiri shine wanda za a ganci a ce ta wani ya haukace to wannan shine mai zikiri shine ba za ga suna wanda suna dukan kirji a ko a ganta wai wato in an zo wuce a ga wannan ba wa haukata ne to wannan ya yi kenan wai kuma wai hadisi ne ma fa ake kawowa wai annabi ya ce wai wai ku ambaci Allah wai sai an ce ku mahaukata ne yanzu dan girman Allah mana mahaukaci fa marhu azul qalam mahaukaci fa an dauke masa alkalami ba alkalami akan sa kwata kwata to yaya annabi zai ce kai ibada har sai ka zama mahaukaci kuma tsakani da Allah shi annabi yayi wannan ya doki kirji yayi ihu

wallahi tallahi to ku dai samari matasa ku mutum ya zama waye kakka yadda a sama kanka a cikin tukunya to akwai wuce gona da iri akan wannan to Allah ke. to insha Allah wata mai zuwa za mu tashi جميع ما وصف وصف وصفت لك في هذا الكتاب وهو عن الله da abin da na sifanta maka wannan littafi daga Allah ne jama'a ku taya ni saboda mutumi na kare da da mai da baya wa jami'u ma wasaftu laka anan za mu tashi insha Allah in muna da rai da lafiya muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada da kuskure Allah mu afuwa ko ya afuwa da kawo zo da wuri ba cewa ne a zo a dauko ne to mai dauko ne dai kuma sai da yaje gama hada kudin sa a kasuwa sai ya tafi ya tuna da ni Ko muka zo muka shiga gosu so ba ni na bane subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wani ya rubuta takarda ya dan cakuda abubuwan da yawa a ciki amma ban sani ba shi cewa wai hadisi ne guda wai mai ingancin hadisa cewa wai a yi azumi kwana uku kuma za a fara ranar laraba ranar juma'a za a tafi masallaci da wuri sannan za a yi sadaka kafin a shiga masallacin za a karanta addu'a a tsakiyar addu'a za a faɗi buƙatar da ake nema sannan wai ana kira wannan addu'ar wai sallar bukata babu wani hadisi ingantacce da ya zo da wannan tsarin mutane kawai sai mutum ya zauna shirya wani abu kurin ya zo ya ce mutane ayi wannan shine matsalar bid'a da kaga da ya kamata malamin da ya baka ya ce maka a littafi kaza an faɗi hadisi kaza ya ce ma sahihi ko hasan ko kuma ma da'ifi to amma kawai sai mutum ya zauna ya faɗi magana ya ce mutane su je su yi kuma ya ce wai annabi ne ya ce ai to kaga wannan an yi wa annabi ƙarya wannan ba shi ne salatul haja da ake faɗa ba ba haka ake yin ta so ina baka shawara ka nisanci wannan abin da aka saka don bai da asali inda ka ji waiwaiwai za a fara sai ranar laraba za a fara ai alama ne na cewa kurin shirin wani ne sannan wai kafin ka shiga masallaci za ka bada sadaka ta ku sadaka ai ba dole ba ne ra'ayi ne akwai dai addu'a salatul istikhara addu'ar bawa Allah zabi akan wani abu ita ce ake karanta addu'a ko ake faɗin bukata a tsakiyar addu'a wannan hadisin Jabir bin Abdullah riwaya sahihiya wannan ya tabbata mutum yana so zai aikata wani abu bai san aqiba ko karshen abun ba zai zama mai kyau ko sharri a gare shi sai ya ba wa Allah zaɓi salatul istikhara ita kuma raka biyu ake yi bayan tahiya sai a karanta addu'a ba wai a ce wani za a shiga masallaci sai an yi sadaka sai an yi waye waye waye sauransu so na baka shawara ka nisanci wannan muna fatan kuma Allah ubangiji ya kiyaye su saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dakata da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh